Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, tsananin ƙiyayya, kashi na hudu. Bayan ne hattabar bar wajen tsuntsayen za ta koma cikin gida, sai ta ga ba balkoni bakon nasa kuma ya sauka daga saman kujera ya durƙusa ƙasa yana sauraron abba kallonta kawai abba yake da mamaki ya ce ni ke ba za ki islamiyya ba ne ta tattaro ƙwarin gwiwa ta yi ƙasa da murya ta ce abba samin nake tafin an jima zan yi submitting abba ya dakatar da ita ya ce me yasa yake gudun islamiyya ne kwanan nan ne had wancan satin ma na ga baki je ba ko hakan ba daidai ba ne diya sun koyar da kanta ta bayan yan sakanni ta ɗago kallon mutumin da ke kallon su ita da abba ta yi ta wani ɗaura fuska tana mamaki me yasa yake kallon su tana tafiya a hankali ta shiga falo ta kullo kofar bayan minti shida aka sake buɗe kofar har sannan abba na tsaye yana magana da mutumin su uku ne duk sanye da hijabin islamiyya har ƙasa abba ya kalle su kuma ya ce ke za ki yi direbin ɗin ta ce iya eh, buga ga mukullin amsa ya mika ma mutumin da ke durƙushe gabansa ya ce kaji ya sa makaranta zan jira ka har ka dawo ya amsa da ladabi ya ce to alhaji shi ya fara sauka balkoni ɗin autan momin ne har da ake kira da su da ya ce abba shi ne sabon direba abba ya ce e shi ne duk suka yi ma ban sallama suka sauka zuwa fakin lab sai da suka tsaya daidai motar zuwa su sannan direban ya nufi motar shi ma Bayan ya buɗe suka shiga backseat, ya shiga ta da motar yana wumi. Shi dai abu yana tsaye a balkoni har sannan yana kallon su. Direba yana yin wumin motar ya ji an ce ina kwana. Ya daga kai yana kallon ta ta madubi da mamaki sai kuma ya ce ina kwana. Bayan wasu 'yan mintuna ya ja motar suka bar gidan zuwa islamiyyar nasu da Fadil da Sudais suna nuna mai hanya. Ɗakin ya bakin gate ɗin Islamiyya ne hal ta buɗe motar ta sauka, Spadil ma suka sauka. Bayan ta kulle motar ta kalle shi ta ce sai an jima, ya ce sai an jima a jiya suka shiga makarantar. Rabas ya bar wajen har sannan bai daina mamaki ba. Yana isa gidan bayan mai gadi ya buɗe masa gate ya shiga ya yi fakin ya kashe motar ya sauka kuma mai gadin ya nufa ya zauna. mai gadin ya ce in ce dai ko ka yi karin kumallo direba ya ce a, mai gadin ya ce to bari in yi ma mai aikin gidan magana in amso maka da za ka yi nufi yi ɗin gidan zuwa ƙofar kicin da ke baya direba da yana zaune yana juya makullin motar hannunsa sai ga mai gadi ya dawo da flat ɗin dankali da kwai da kofin shayi a amsa ya ce na gode sosai Yankan biredin ne guda biyar a gefen dankalin da kuma ƙwai wanda aka masa kecof a gefe shi ma. Dankalin ya fara ci yana dan kulawa da kecof ɗin. Mai gadi ya ce, amma za ka dinga tafiya ne da daddare ka dawo da safe ko gidan nan za ka tsaya ka dinga kwana. Ya kalle shi ya ce, a ina zan tsaya a nan ɗin? Mai gadi ya ce, ka je ka. Yau ai har Habibu ya gama yayinsa a gidan nan kafin Alhaji ya buɗe masa. Shagon da ya buɗe masa na tayoyi a gidan ne yake komai na shi duk tare muke. Ga can boys quarters su Saminu da Shafi'u masu gyaran fulawa da sharan tsakar gida da isiya mai wanki da guga ayanan nan suke duka. Ya ɗau kofin shayin ya kurɓa ya ce ɗakin babba ne, mai gadi ya yi dariya ya ce wai ɗaki. to har falo akwai a ginin sannan ɗakuna uku ne kowanne da banɗaki kai har ma da kicin a nan ɗin ya ce to shi kenan aminu mai gadi ya ce kai ma ka yi zamanka kawai a nan za ka fi gane kan albashin naka ka ga babu zancen kashe kuɗin abin hawa zuwa da tafiya sannan za a shiyar da kai a nan ba sai ka siyo komai da ka ba Duk abin da 'yan gidan nan suka ci a nan shi mu ma muke ci. Shi dai bai ce komai ba ya gama cin dankalinsa ta sannan ya ce, To zan zauna a nan in insha Allah, na gode da kulawa. Ganin ya ajiye filet ɗin Aminu ya ce, haka, na ga baka ci kwan ba, yanzu nan fa ta soya maka. Ya girgiza kai ya ce, ba na so. Aminu ya ɗau filet ɗin yana ƙoƙarin cin kwan ya ce, Allah sarki, wasu haka suke ba sa cin kwai sai su ce yana musu karni mu dai kam ko ɗanyensa ne ba za mu ƙi sha ba wa ya daɗi sai da aminu ya cinye kwan ya miƙe ya ce mu je ka ga boris kwata ɗin shi ma ya tashi yana biye da shi suka tafi har ƙarshen ginin gidan mai gadi ne ya fara shiga shi ma ya cire takalminsa bakin kofar ya shiga kamar yadda mai gadin ya sannan ya shiga ciki ba laifi falon na da girma sannan ga kujeru har ma da tv kaya ne ta ko'ina falon ga wani tashi da falon yake ko'ina ba gyara isiya ne tsaye falon yana ta faman guga da ironing board aminu ya ce ashe kana ta guga shi yasa baka fito ba ina saminu ya da ke kallon wanda mai gadin ya shigo da shi ya ce suna can ɗaki Aminu ya ce to ga bako kun samu kun samu karuwa a nan shi ne ya mai madadin Habibu a gidan nan yanzu. Mutumin ya gaida Isiya Isiya ya amsa yana ci gaba da gogansa Aminu na kallon kallonsa ya ce mu je ka zaɓi ɗakin da za ka zauna ko? Isiya ya ce ka dai san ɗakin da ke daga dama ni ne a ciki na ga kuma Saminu. wanda ke jikin nagun Shafi'u ne a ciki. Shi dai kallonsa kawai mutumin yake Aminu da ke kallon Isiya shi ma ya ce, To ya za a yi kenan. ne da shafi' ne suka fito daga ɗakunansu Isiya ya ce, To ai falon ma yana da girma sai kawai ya mai da nan ɗin wajen kwanansa. Mutumin ya gyaɗa kai ya ce, Oke, to shi kenan. Isiya ya ce, Yau ba. Aminu ya kalli su Saminu ya ce, Sabon direban gidan nan ne shi ma kuma a nan zai zauna. Sunansa Ibrahim, kun ga sunan Alhaji ne. Saminu ya ce, To sannan ka da zuwa. Tuni ya juya ya fita daga falon ya bar mai gadi. Aminu na ganin haka ya bayansa da sauri. Suna tafi mai gadi ya ce, Amma ka san da nauyi mu dinga kiran sunan Alhaji Kasau, baka da wani suna? ko giya da za mu iya dinga kiranka da shi kalansa ya ce kalil mahaifiyata take kira na aminu ya ce allah sarki to ai mu ma sai mu ce kalil ɗin suna mai daɗi kamar na larabawa aminu mai gadi ya faɗa bayan sun koma mazaunin mai gadi sun zauna mai gadin ya kalle shi ya ce yanzu kawai kayayyakin da za ka je gida ka ɗebo aikin naka ma fa ba wani mai wahala ba ne kaga 'yan makaranta motar makaranta ce ke zuwa ɗaukar su da safe 'yan matan nan biyu kuma da ɗaya a zariya take karatu ɗaya ce yake karatu a nan ita wacce ke karatu a nan ɗin sai ta kai karfe biyu ma ba ta tafi makarantar ba alhaji kaɗai za ka ajiye karfe tara gun aikinsa Ban ƙi ba dai Nihad don gantali gare ta, kamar ta ci kafar kare, kuma sai ta fake da makaranta. A takaice dai kai alhaji wajen aikin, sa da safe shi ne ainihin aikinka, sauran duk masu sauƙi ne. Kalil da har ya gaji da surutun Aminu ya gyaɗa masa kai kawai. Minti talatin masu zuwa Aminu bai yi shiru ba, Kalil har ya daina tanka masa. don ya maye nisa a tunanin da yake daidai na alhaji ya fito mai gadi ya kasa da murya ya ce da alama yau ba zai je motsa jikin ba kenan tun da har shi sha ɗaya ta yi sai kuma ya miƙe kalil ma ya miƙe yana kallon alhajin a cikin mamaki da kuma wanda yake tsaye kusa da shi. kalil ya kasa da murya ya ce, ‘yan makaranta sun taso ne? Mai gadi ya kalli kalil da sauri ya ce, ka je yana maka magana Khalil ya nufa alhajin da an zari. alhaji ya ce mu je za ka ajiye mu a street away daga nan Kalil ya ce to motar da ya fakin bayan ya ajiye makaranta ya nufa abu ya ce waccan motar ba wannan ba Kalil ya tafi gun motar da abba ya nuna masa bayan sun fita gidan mai gadi ya kulle ya direba direbin Kalil yake a hankali Lokaci-lokaci yake kallon har da ke zaune a bayan mota da abanta tana danna wayarta. Ganin Khalil a layin da Alhajin ya ce a ajiye su Alhaji Ibrahim ya mamaki sosai don shi ya mamance ba Habibu ba ne ke jinsa. Bai yi masa kwatancen inda zai kai su ba ya ce, ya ce masa dai layuka uku bayan nasu. Ganin ya yi slow down Alhaji Ibrahim ya ce, nawa ci gaba da tafiya gida na uku za ka tsaya daidai gidan kalilai fakin alhaji ya ce ka yi hon kawai yana yin hon mai gadi ya leko ganin motar ya koma ya bude gate ɗin da sauri kalil ya shiga ciki ya samu waje fakin alhaji ibrahim ya ce masha allah ka yi jira na har in fito kalil ya ce to alhaji ya ta sauka ta ɗaya side ɗin wayar ta kara a kunne alhaji ibrahim ya sauka ya nufi ko hanyar shiga gidan ta sa ɗin miro kalil ke kalanta, amma sai ya ga kamar wannan fara ce ai niya da ke ta zagaye da waya a kunnenta da sunan tana kira bayan ba kiran take ba ba ta son abba ya ce su shiga ciki tare ne tana ganin abban nata ya shiga gidan ta turo baki ta tafi can ƙarƙashin wani kamfanin wanda dama an yi shi ne don shan iska zaunawa ta yi a wajen kalil ya sauka daga cikin motar ya tafi gun mai gadin gidan suka mai gadin na kallon sa ya ce ko kai ne madadin habibu kalil ya ce eh ne mai gadin ya ce masha allah zaunawa kalil ya yana bin compound ɗin da kallo wanda shi ma ya yi haɗuwa haɗuwa na ƙarshe ya ɗan juya ya kalli sa ɗin da na take gaba ɗaya yana ta mamaki ko me take da waya uku Bayan minti talatin da biyar ne hat ta gaji da jiran abanta, don har sannan bai fito daga gidan ba. Ga kiran da wasu na ke taimata ta ƙi ɗagawa don ba ta son ta ce mata ba ta gida ta san ba za ta kira ta ba. Kalan gobe da ke makala da ta ganin sha biyu har da minti goma ta tashi daga kan kujerar ta tafi ta nufi kaɗai. Babu yabo babu falasa ta ce, kai zan koma gida ka ajiye ni a gida yanzu. sai da ya fara kallon mai gadi da ke gefensa kamar dai mai gadin ta da mai gadin take ta daura fuska ta ce malam da kai fa nake sai ya sanna ya kalle ta ya ɗan kara kunnensa gaba ya ce na'am rasa mai za ta ce masa ta yi saboda bakin ciki har sannan fuskar ta daure ta ce ina ga dai kana da matsalar ji dala malam ka tashi kamar da ni gida ya ce na ga alhajin bai fito ba tana masa wani kallo ta ce 'E na fi ka sanin bai fito ba ya ce tokar ya ya fito kuma ya tarar bana na ta rike ƙugu cike da masifa ta ce sai ka mai da ni idan ka mai da ni za ka iya dawowa idan ka ga dama ya ɗauke kai ya shiru bai ce komai ba shi dai mai gadi sai mazurai yake da ido babu damar ya kwaɓi kalil shi tsoron sama kada wannan ɗan abin ya sa ya rasa aikinsa yana ga kamar khalil bai taɓa aiki a gidan masu hannu da shuni ba ne shi ya sa har ya tsaya suna ja ja da ajiya karama banda haka ina shi ina biye mata ai duk abin da ta ce haka za a yi tsawon har ne da da mai gadin cikin asalin tunaninsa don ya tsorata dala malam kana ɓata min lokaci Kai waye ka yi da za ka yi in ja da oda ɗina, ko dai kana shaye-shaye ne? Khalil ya ɗan kalle ta sai kuma ya miƙe ya nufi motar. Ta ja wani dogon tsaki ta bi sa kamar za ta tashi sama. Tana rarasa da sai ta ji ranta yi mugun ɓaci. Bayan mota ta buɗe ta shiga tuni mai gadi har yawan wanka yana ɗaga matanu, alamar Allah ya tsare. Khalil ya ribas ya fita daga kwamfam ɗin. cikin mintuna kaɗan ya isa gida da ita yana fakin daidai gate ta ja tsaki ta buɗe motar ta fice ba tare da ta kulle ƙofar ba ido ya bi tare ta shiga gate ɗin gidan ya fi minti biyar a tsaye da motar daga bisani ya sauka ya kulle motar sannan ya shiga ya ya bar layin ya koma can gidan da abu yake na yadda shiga gida bangaren umma ta nufa jefa da jakarta ta yi da saman kujerar falon tana kallon Umma ta ce, Umma wani irin direba ne wannan Abba ya ɗauka? Waye ya ma kashi gida? Wallahi yaron bai da kunya ko kaɗan Umma. Kin ga abin da ya min kuwa? Umma ta je kayan hannunta tana kallon ta ta ce, Me ya miki? Ni yadda ce wallahi rashin kunya ya min. Ni babu wani wanda ya taɓa min haka ma tun da nake. Wai yaron yaron ya da ni gida ya kifa. in mace ce a'a babu mai sauƙi sai a yi ma abin naku magana ya sallame shi kawai hala ƙauye ne niyar ta ce to ai da masu ne masu wannan tsagerancin da rashin ta yi da ya umma wannan idan ya wata ɗaya a gidan nan daina kai mu duk inda za mu ci zai yi allah cewa zai dinga yi ba zai je ba kansa tsaye idan ma bai haɗa mana da zagi ba gwara kawai abba ya dawo ya sallame shi